Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta. Ɗaukar batutuwan yaƙi da cin hanci kare haƙƙin ɗan adam da karɓo gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu ɗaura kan ƙorafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta dubu hamsin da aka sallama ba tare da biyan su su ba. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfila Lahashin Gumel. A shirin shirinmu dai gabata muka fara kawo muku korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta na Najeriya PHCN dubu hamsin da aka sallama daga aiki a shekarar dubu da goma sha biyu. Yayin sayar da hannun jarin kamfanin ga 'yan kasuwa. Tsaffin ma'aikatan wanda suka kafa ƙungiyar bin haƙƙinsu sun sha yin zanga-zanga da rubuta takardu duk a fafutukar ganin sun samu haƙƙinsu na sallama. Sallama ba laifi muka yi ba, an ce za su yi abinan kamfanin wutan lantarki kuma a lokacin mun zauna mitin da su 2012 da union dinmu suka ce za a yi privatizing phcn amma za a tafi tare da mu da gwamnati da investors din da bpe har zuwa shekara biyar a cikin wanda ya kamata a sallame shi a sallame shi wanda kuma za a tafi da shi za a iya tafiya da shi to a yadda nake gaya ma din a yanzu haka muna da mutane yara wanda shekarunsu bai kai sallama ba da aka sallame su tun fi yawa ma kamar ni ina da shekara talatin lokacin da aka sallame ni amma akwai samari wanda ya kamata su yi aiki duka an haɗa su an sallame su aka sallame mu. cikin tsafin ma'aikatan har ma da waɗanda ko sisin kobo ba samu ba a cikin haƙƙinsa na sallama tsawon shekaru goma. ganin yadda a baya suka sadaukar da ransu wajen aiki mai hatsarin gaske na raba wutar lantarki. Wai ina ma matsalar take? Eto, eh mu dai a yadda muke ganin kamar BPE ne, don duk lokacin mun je mun tuntuɓe an je an tuntuɓi BPE BPE da suka tura mu suka cewa mu koma wurin shugabannin uh, abinan union mu. Su ba za mu iya jin ma wani bayani mai kyau ba a wurin su. Su comrade a jero kenan. A jero kenan, eh. eh su ne wato suke da haƙƙin fahimtar a ina wannan abun yake haka to a wani kaulin kamar wayansu um, uh, haɗakan na kungiyar namu wasu kamar galan tim ɗin sun kai kara har efcc a yadda suke faɗan don ban tabbatar ba akan har an yi inviting shi comrade Ajero ya je kuma a wannan ma shi Umar Akilu yana gaya min cewa ai sun yi waya da shi Ajero. Ajero ya ce shi nan gaba ba ruwan sama dan an kai karansa fifi abinan EFCC to wannan kaulin da na ji kenan. Komar Nasir Kabir wanda jami'in kungiyar kwadago ne da ya aiki kudda kudda Comrade Joe Ajero ya yi alwashin zama mai sulhunta ko sa baki tsakanin ma'aikatan da aka sallama. amma aka samu akasi. Kwamrin Nasir Kabir kai jami'i ne na kungiyar kwadugu, kazalika kai mukarrabi ne na shugaban kungiyar ma'aikatan wutar lantarki na Najeriya Comrade Joe Ajero ga wannan korafi na mutum dubu hamsin da aka sallama daga aiki a sanadiyar sayar da kamfanin wuta na da PSCN e suna so a taimaka musu samu haƙƙinsu ka yi magana da comrade Ajero me za ka ce yanzu wa waɗannan mutane to ah, alhamdulillah a magana ta gaskiya mutanen nan shawara ɗaya da zan ba su shine su yi ƙoƙari su haɗa kansu su samu shi wannan a wato jo a jero a tunda a kwanakin baya ya yi min bayanin cewa ai suna zuwa suna samun shi kuma sun yi zama da shi to yana da kyau su koma su haɗa kansu su je su same shi wai aka ce durkusawa da ba gajiya ba ne a tun da mutumin nan shi ya fara ɗauka wannan magana kuma ya magana da jami'an gwamnati a to ina mai tabbatar maka a lokacin amma yunƙurin yunkurin wato cimma wato yarjejeniya dan ina mai tabbatar maka ita kungiyar nuwi a harsun wato ya abin da ake cewa zanga-zanga har ya kai ga sun yajin aiki na cewa ba zai yiwu a kora mutanen nan haƙoƙinsu ba a biya su duka ba to ya yi wato yunƙuri mai kyau to sai zama na wa'annan mutane sai suka je efcc suka yi ƙoƙarin ɓata ta ƙungiyar suna suka sake komawa suka dinga samun wasu jami'an gwamnati wanda ba su bi yadda abu doka ya ce ba ya ce a to ya za a yi mutanen da nake taimaka musu sun zo sun yi taro da ni kuɗin wato jirginsu da suka kashe ya saka ƙungiyarsa ta biya wannan kuɗaɗe don an ba su ta sai ku bi abin a hankali amma sai ku kama can ku kama can a wai kuna ƙoƙarin nemo haƙoƙin ku to yanzu zancen da nake magana da kai na yi magana da shi a jero cewa ya haƙuri ya koma a ya ci gaba da wannan yunƙuri da yake na taimaka musu a sai ya sanar da ni cewa to ai mutanen na har ma sun tafi kotu to a mutanen da ake taimaka muku kuka sake ɗaukar magana kuka tafi kotu to kaga magana ya zama na kotu amma duk da haka a bai ɓaci ba ya mun alkawarin cewa tun da magana da su to su yi kokari su haɗa kansu a su dawo gurin shi a su nuna cewa abin da suka yi sun yi kuskure shi kuma daga nan zai ɗora kaga sai a ci gaba da kwatar musu 'yancinsu wannan shine shawara ta gari amma in suka ce za su tsaya maganan kotu da suke zuwa to kaga magana ne na sai shekarun da kotu ta ga dama ko in ce suka yi aiki na bincike da shauransu kaga kenan magana na an koma baya kenan Umar Nasir Kabiru tun da kusan duk waɗannan mutane ka san yadda abubuwan nan suka faru shin idan mutanen nan suka biyo ta wajenka har yanzu tun da ka yi magana da shi jero za ka iya taimakawa ka sulhunta su a ci gaba da wannan gwagwarmayar har su samu wannan haƙƙin. a insha Allahu a ina mai tabbatar maka a alai nasiru a tun har suka biyo ta gurinka a suka kawo wato korafi to ina mai tabbatar maka a yadda na ɗauke ka da mutunci da kuma sanin cewa ka san aikin ka matsayinka na ƙwararren ɗan jarida a to ina mai tabbatar maka da ban yi niyan sa hannuna ba amma tun da wannan abu ya zo ta hannunka ne a za mu yi ƙoƙari in suka zo suka same ni zan zauna da su ko zan ba su shawarorin da ya kamata kuma zan yi magana da shi jo a jero kuma insha Allahu ina mai tabbatar maka a za a samu musu haƙoƙinsu wannan na ɗau maka wani alƙawari duk da dai ban da lafiya amma insha Allahu zan yi dukkan kokarin da zan yi kuma zan tabbatar da na yi magana da shi a jero kuma insha Allahu suka zo a zan zauna da su in ba su shawarwarin da ya dace kuma za a yi magana da shi kuma insha Allahu za a samu wato mafita Auren Nasir Kabir Allah ya baka lafiya kuma ya bada ikon sa baki. A to ni ma na gode Alai nasu bayan ɗaukar wani alkawari da kwamar nasir kabir ya yi filin ciki da gaskiya ya samu labarin cewa kwamar jo ajeru ya haƙura har ma ya miƙa takardar ƙorafi wanda ƙorafin ma ya haɗa da na rashin ƙarin girma da wawalan ma'aikata don a share musu hawaye tare da saka ranar goma sha bakwai ga wannan wata na agusta a matsayin wa'adi ga buƙatun ma'aikatan baki ɗaya tsofaffi da kuma waɗanda ke aiki ana dab da cikar wa'adin ministan kwadago na najeriya chris ngege ya gana da kungiyar ma'aikatan dalilin da ya sa kungiyar ta janye yajin aiki na ranar laraban kenan amma duk da haka tasirin wannan yunkuri ya jefa wasu sassan najeriya cikin duhun rashin wuta masu sauraro idan allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu amadadin duk waɗanda aka ji murayoyinsu musamman ma nasiru da mele kaya Ni fil hashin gumel ke cewa muka kasance lafiya.